a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullah da farko sunana ikram mata hashim amma an fi sani na da ikram kano abu yasir so lokacin da na fara tunanin a na yi sana'a shine lokacin da nake karatu na tsangaya da kuma na boko a lokaci daya zan je tsangaya na karatu sannan kuma na tafi na je na yi boko duka a haɗe to saboda haka sai na gane cewa dole karatun boko akwai buƙatar kashe kuɗaɗe domin akwai school fees akwai sayan littafi da dai wasu abubuwa da yawa wanda ba za su irgu ba a yanzu saboda haka dole sai na fara faɗi tashin ya zan yi me zan yi ina zan samu na sana'a so a lokacin sai na samu wata uwar ɗakina na ce mata ina so zan rika zuwa ina yi musu wanki akwai wanda yake musu na san shi amma ya tafi don haka sai na same ta na ce to ina so su ɗauke ni na zo na rika yi musu wanki da guga sai ta ce to shikenan za ta gaya wa mijinta bayan ta gaya wa mijinta ba wani ja lokaci ba sai ya amince don haka na dan bibiya haka sai ta ce min eh zan iya fara zuwa don haka sai na fara zuwa ina yi musu wanki ne da guga na yara da ita matar gidan da yaranta gaba daya zan wanke sannan na goge gaba daya so ana cikin haka sai allah ya haɗa ni da wani mutum wanda shi producer ne irin masu harka fina-finan hausa haka a wannan lokacin so sai nake gaya mishi cewa ni fa ina jin wani abu a kaina sai ce me sai na ce ina jin kamar zan iya rubuta waƙoƙi sai ce ah to in dai haka ne na jarraba mana zan iya gwadawa ai saboda haka sai na je na yi kokari sai na rubuta da na rubuta waka sai na zo na gaya mai cewa na rubuta shikenan sai ya ce na karanta masa sai na karanta masa sai ya ji da ya ji sai ya ce min to gaskiya na yi kokari amma akwai matsala guda ɗaya sai na ce me sai ya ce min babu kafiya na ce babu kafiya me ya kafiya sai ce min a sai ya ɗauko min wasu waƙoƙi da aka yi a wannan lokacin sai ya ce baka ji idan aka ce in aka ƙare da wa gaba ma za ta ƙare da wa ba in aka ƙare da ha a dangon farko na gaba ma zai ƙare da ha na uku ma ya ƙare da ha har zuwa na ƙarshe sai na ce ok shine kafiya sai ce eh sai na ce to shikenan saboda haka wancan wankin da nake yi da guga tunda haɗa ne wancan uwarɗaki na ce ina yi musu na nata da yaranta ana biya na duk wata sannan kuma sai na haɗa nake yi kuma da na manya irin manyan mutane haka amma ba magidanta sosai ba haka kamar matasa haka wanda sun ɗan fi hanyoyin samu a lokacin to sai nake haɗawa da su a lokacin suna biyan riga da wando naira ashirin eh naira ashirin suke biyan mu to a lokacin sai zama cewa na haɗa biyu na yi na manya kuma na yi wannan da nake su waccan waka da na rubuta sai na ce to bari in tara kuɗin da zan je kuma na yi ta a studio don haka sai na fara tara kuɗina aƙalla dai ina jin kusan a wata ko uku haka sai na iya tara dubu ɗaya don haka da na tara dubu ɗaya sai na fara tunanin to ya ake yi a buga kuma sai na ƙara koma na je na tambayi shi dai wannan bawan allah na ce mishi to a ina ake buga waka sai ya gaya min cewa ga inda zan ci saboda haka sai na je na tambaya cewa ina so zan zo na shiga studio ne na rera waka na ce mishi ni ina so zan zo na yi waka sai ce min to ga yadda ake yi akwai tsarin dubu ɗaya awa ɗaya akwai tsarin dubu biyu awa shi kenan sai na ce to zan shirya zan zo na zo ne bukin daga baya aka bar rana kuma na je don haka na je na rera waka ta na fito da ita bayan da na fito da ita kuma shine sai na kara tunanin cewa so akwai bukatar na kusanci mutanen da suke yin harka da ta shafi irin wannan wanda suke dobin na kasa-kasai saboda haka sai na je na samu akwai wani ana ce mishi bashir birazi aikin hoto yake so don allah ina so ka haɗa ni da wannan mai kamfanin domin ina da ra'ayin rera waƙoƙi shi kenan sai ce ba damuwa na zo na same shi wata rana sai ya je ya haɗa ni da wani mutum da ake cewa ahmed aliyu tage ahmed aliyu tage eh so sai ya haɗa ni da shi a take ko ya karɓe ni hannu biyu ya kuma ban shawarwari ma don haka sai ce min to yanzu me nake sai na ce mishi ina zuwa makaranta ina zuwa makaranta ta tsangaya sannan kuma ina zuwa boko sai ce to yanzu wani lokaci nake da shi da zan rinka dan lekowa sai na ce sai dai alhamis da juma'a saboda haka sai ya zama cewa alhamis da juma'a ne kaɗai nake zuwa inda yake so a wannan lokacin eh, alhamis da juma'a kaɗai nake samu sai na ɗan zo gurinsa in na zo in yana nan to in baya nan da zo na in nan ya abin da zan yi maka gaisa da mutanen gurin kawai shi nan sai in tafi so ana cikin haka wannan sai ban dama sai na ƙara tunani sai na ƙara rubuta wasu waƙoƙin na je na ƙara bugawa to da na zo na ta ƙoƙarin yadda zan shigar da su a siyama abin ya gagara so amma duk a wannan lokacin ban shiga matsi ba saboda still dai ina aiki na na wankin nan zan je makaranta ta boko zan je makarantar allo sannan kuma zan je na yi wanki sannan weekend kuma a ko kuma in ce alhamis juma'a kuma zan zo nan kamfanin tagi production a haka ne ta tafiya don haka da yawancin wankin dai na ƙara haɗa kuɗi na zo na ƙara buga wasu waƙoƙin na ta ƙoƙarin su shiga karshe dai wata rana har Allah ya sa aka kira ni akwai wani mutum da ake ce masa Alhaji Musa na Sare wanda ya shahara wajen buga kasa kasa so shine sai aka kira ni aka ce yana so zai siya a lokacin nan ya siya ina jin naira dubu uku waƙoƙi guda biyu ya siya naira dubu uku ne ta jin daɗi yana cewa an sai waƙoƙi na za a buga su ana haka sai aka dan samu canji inda shi ainihin wanda yake kula da kamfanin tage production jarumin ko kuma in ce manajan sai ya samu canji saboda haka sai aka ce to shikenan ni na zo na rike wannan gurin gaba ɗaya so amma lokacin da shi mai kamfanin ya ce na zo na rike sai na ce to sai na faɗa wa mahaifina dan haka da na je na gaya wa mahaifina sai mahaifina ya ce bai yadda ba bai yadda ba sai in sun zauna da shi da mai kamfan don haka suka zo suka zauna ya zo ya same shi har gida suka gaisa sai babana ya tambaye shi cewa "Ikira ma shi ya nemi yana so ya zauna a shagonka ko kuma kai ka nema shi kenan sai alhaji ahmadu ya ce a'a ni na nema ma'ana shi alhaji ahmadu shi ya nemi cewa ni na je na zauna a shago na kulan mai da shago sai mahaifina ya ce to shi kenan inda a ce "Ikira ma ne ya nema da zan ce ba zai ba amma tun da kai ka nema to ba zan hana shi ba ba zan hana ka ba zan hana saboda haka amma ya gaya maka cewa yana zuwa makaranta sai ya ce eh sai ya je makaranta ya dawo sannan zai zo shago ya buɗe kenan kuwa aka yi haka mahaifina ya amince don haka sai na je na zauna a matsayin manaja da nake kula da komai da sai da kaset da recording da selection karatuttuka eh, fina-finai da sauransu ga baki ɗaya sai zama har daga baya sai shi mai wannan kamfanin sai ya tambaye ni cewa ina sha'awar na koyi aikin hoto sai na ce masa eh ina so saboda haka sai ce to shikenan a koya min harkar hoto don haka sai ya fara koya min yadda ake kunna kyamara da yadda ake ɗaukar hoto rikodin in ka je gidan biki ko gidan wajen ɗaurin aure in za ka ɗauka ga yadda za ka yi ka ɗauki shawar sannan ka tafi medium na ango ka je haka dai duka ya nuna mu to sai ya zama a lokacin nan ina aiki iri biyu iri uku ma kai a lokacin sai ya zama cewa ina aiki iri uku na farko ina waka sannan kuma ina zaune a shago ina sai da kaset sai da kaset ɗin nan ya haɗa da selection za ka kawo ka ce a ma selection a maka dobin kenan sannan kuma ina aikin hoto video coverage to a haka na zauna still kuma a wannan lokacin dai ban daidai na waccan sana'ar da nake ta wanki ba illa iyaka kawai na daina yin na mutane haka irin ɗaiɗaiku sai dai na wannan gidan da nake yi wa'inda su ina musu suna biya na duk wata su ne kawai nake yi musu ba don komai ba saboda sun bani gurin kwana suna bani ci da sha har su tara ma har su tara a wannan lokacin idan sallah ta zo za a yi min dinki saboda haka sai zama ban bar su ba idan wankin su ya taru zan je na yi musu wanki idan na gama wankin nan kuma zan koma shago Ka ga sana'a hudu kenan lokaci guda na yi wanki na yi waka na sai da kasar na yi bidiyo coverage su haka na zauna ina ta ta yi ƙarshe daga baya sai ya zama cewa harkokin shagon harkar hoto harkar bidiyo coverage nan da harkar sai da kasa-kasan nan sai ya zama abin ya min yawa don haka sai na koma na je na ce to wannan uwar ɗakin ta ta yi haƙuri ga al'amuran da na shiga wanda ta sani dama so kuma abubuwan sun zo sun sha kaina ta yadda ba zan iya ɗauki abubuwan duka ba don haka a nemi wanda zai rikai so da yake akwai kyakkyawar fahimta tsakaninmu da kuma kyakkyawan zato babu wata matsala tsakani kuma an zauna lafiya sai ta ce to ba komai to amma dai na ci gaba da ɗaukar sa a matsayin kamar iyaye kuma masu gida kuma iyayen gidana a lokacin nan domin duk da ina can shagon so duk sanda na buƙaci na ci abinci ko na buƙaci wani abu to zan taho zan zo na shiga gidan tamkar gidanmu na je na yi al'amurana na fita na tafi so ina aikin bidiyo sai kuma aka shigo da hoto still picture kenan shi ma sai aka koya min ta yadda zan iya zuwa na yi ma still picture ko in zo in ɗauke ka bidiyo duka dai a lokaci ɗaya sannan kuma ga kasuwancin kaset domin ɓangaren kasuwancin kaset shi ma sai ya zama ni ne nake controlling ma'ana zan haɗa ciniki ko da mai gidana bai zo ba zan ɗauka na tafi na je kasuwar ƙofar rawan bai inda ake sai da kasa ake dobin zan je na siyo karatuttuka na siyo emtin cd na siyo emtin bidiyo kaset, na kawo shago na zuba sannan in an kawo dobin ni zan karɓa na yi so a cikin wannan yanayin haka na zauna to amma still fa ina waka ta duk lokacin kuma da na samu aikin waka zan yi to zan fita daga shagon da je na aiki na awa ɗaya awa biyu uku sannan na dawo na ƙara buɗe shago so ana cikin haka sai uh, shi wannan mai gidan nawa dai ahmed ta sai ya bujuro min da cewa ya kamata na koyi editing sai na ce to ban iya kwamfuta ba sai ce eh ya kamata ne na koyi editin. saboda haka sai ya kawo kwamfuta shagon ya aji ya kuma gayyato wani abokinsa wanda ya rasu ma zirki muhammad ɗan fim ne ya rasu ya zo yana editing a gurin yana kuma koya mu don haka kafin ka ce me sai ya zama cewa na koyi editing na iya editing amma sai na fara yi da na bukukuwa haka ko kuma karatuttuka idan muka je muka ɗauko lakcoci haka zan zo in tura in saka a kwamfuta na saka a timeline na yi rubuce-rubuce na ɗaga murya na yi komai na exporting na cire na yi writing so kaga a wannan lokacin abubuwa sun kara haɗuwa na yi editing na sai da cassette na yi selection na yi dobin na yi video coverage na yi still picture kuma na yi waka abubuwa bakwai <laughs> ga kuma manaja na yi ni ne manaja haka dai na ci gaba da gudanar da abubuwa na abubuwa sun kara taruwa na koyi abubuwa da yawa ga kuma mu'amala me mu'amala guri ne da yake na mutane da yawa kuma gashi kamfani ne guda ana ba da hayar kamarori. duk nake kula da wannan abubuwan idan bana nan ma ba abin da zai iya tafiya domin ni na san inda komai yake ni na san inda komai yake idan na motsa kaɗan sai an ce ina ikirama dole sai na zo sannan za a aiwatar da wani abu na yi tunanin bari in je in koma na shiga makaranta na je na yi certificate akan kwamfuta tunda na fara taba kwamfuta saboda haka sai na nemi mai na ya bani dama na je na yi kwamfuta bayan na yi kwamfuta na dawo ba daɗe ba sai ya nemi cewa ina da sha'awar na ci gaba da zama da shi ko kuwa ina da sha'awar na je na zauna independent so tunda a lokacin abubuwa sun tattare da yawa nauyi ni ma kaina ya fara hawa kaina domin ga harkar gida kana ɗan tallafawa ga kuma shekaru sun fara tasawa ta yadda an fara tunanin madafa mai kwari ana so a ga an dan cimma abubuwa burikan rayuwa sai na ce masa to ni ina da sha'awar na zauna independent shikenan ku sai ya bani dama ya ce to shikenan ya yayi ni so bayan nan ba a daɗe ba ina ta tunanin mafita ina ta tunanin mafita ina ta tunanin mafita sai ya ban dama ya ce min to shikenan a nan ya yayi ni na koma na zauna a matsayin ina zaman kaina kenan harkar sana'a so a wannan lokacin sai zama cewa ina bidiyo coverage ne kawai sannan kuma ina yin waka domin waɗancan abubuwan da nake yi su suna da alaƙa da shagon ne kamar editin da sai da cassette da dobin suna da alaƙa da shagon don haka da aka yaye ne zama na bar shagon kuma ban buɗe nawa ba sai zama cewa to kawai waka nake yi da kuma bidiyo coverage domin in ka kira ni ka bani aikin hoto to zan je na hayo kyamarar na biya kuɗin haya na ɗauko na je na maka aikin ka na je inda za a yi min dobin in dawo maka da zo in baka aikin ka su kuma mai musu da kyamarar su domin ban da kyamara ta wata kaina ana cikin haka sai Allah da ikon sa a wannan ina ganin wajen 2010 ne a wannan lokacin 2010 shine sai mahaifiyata Allah ya mata rasuwa so bayan mahaifiyata ta rasu sai abubuwa suka kara cikurkuɗe mu saboda harka ta iyaye wato suna kasancewa bango ne a gurin 'ya'yansu ko a gurin ɗansu so da mahaifiyata ta rasu sai zama cewa abubuwa suka cakuɗe mu domin idan da ina da wacce idan idan ma ban samu aiki na yi ba ko ban samu wani abu da zan sarrafa baka ba sai na je gida ba to yanzu babu ita idan da ko ban yi waka ba ko ban yi bidiyo coverage na samu kuɗi ba to zan tafi gida directly da na zo ta kallon kawai ta san za ta gane cewa ina ɗanta yana jin yunwa ta bana abinci to sai aka waye gari babu ita saboda haka sai zama dole sai dai in na samu na ci me in na samu na ci sai idan na yi aiki ko na yi wani abu daga cikin sana'ar da nake yi na zo na sai abinci na ci Mm.